gida wa'ala alihi wa asabi kuma nisa dazi hadisi wasu saka da sunnati ne layar da ji amma ba a salamu alaikum wa rahmatu lai wa baraka su نعم الإذية بسم الله الرحمن الرحيم فصل فصل نعم الإرتداء بالسلام سنة وتفار سلم سنة لي nam waradduhu fardu kifaya amma mayar da sallama fardu kifaya ne ba nan ake fardu kifaya idan an samu mutane goma wato idan kai sallama ga mutane goma sai mutum da ya amsa mutum da ya mai da sallama shi kenan ya ɗauke wa sauran an gane mai da sallama farbi kifaya ne amma yin sallama sunna ne shi an gane ku wa sifatuhu an yaqulu musallamahu assalamu alaikum siffan yin sallama shi ne mai fara sallama zai ce assalamu alaikum au salamun alaikum ko ce salamun alaikum wa yaqulu ar-rad eh daga akwai abu kuma wanda malam bai faɗa ba ko akwai assalamu alaikum wa rahmatullah akwai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da dai sauransu a gane ku to sannan mai mayar da sallama wa yaqulu ar-rad mai mayar da sallama zai ce wa alaikum salam au salamun au assalamu alaikum ko kuma ya ce assalamu alaikum wa idza buyitu bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha ce in ma ka ce wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ko kuma ka ce assalamu alaikum an gane ko ka maimaita abin da shi ma ya faɗa wa yukrahu taqbilul yadi fi salam an karhanta sumbantan hannu a cikin sallama wala yusallimu ala ahli al-ahwa sai eh, an karhanta sumbantan hannu a cikin sallama duk da matsala ce khilafiyya A gane ku inda mutum ya sumbanta hannu saboda kaula ba don wata manufa na tabarruki ko abin da ya kama da wannan ba malamai sun yi sabani a kai shi suna ganin ya halarta. A gane sumbantan hannu eh. wala yusallimu ala ahli al-ahwa'i wato kada mutum ya yi sallama ga abota son rai kalmutazila wa rawafi kamar mutazilawa da kuma shi'a shi'a rawafi an gane yan mutazilawa kada mutum ya yi sallama gare su kada ka yi sallama ga mai zagin sahabbai mai kafirta sahabbai mai cewa alkur'ani bai cika ba wanda ya yi imani da aqidan bada'u an gane ku wato kada ka yi sallama wala ala ahalin lahawi ko kuma ma'abuta wasanni masu wasanni masu caca masu kanta da abin da ya kama da wani talabbuse eh, halin cuɗayyansu halin cuɗayyansu da ainihin wannan wasan bi na in suna cikin wannan wasan kada ka yi musallama sannan bayan sun gaba ba bayan sun gaba za iri da yi kala'ibu shakaranci kamar mai wasa da ainihin dara an gane ku mai wasa da dara wala yadda ahalar zimmati bisalam wato kada mutum ya fara wato kafiran amana ya fara musu sallama an gane wani ku fa iza bada'u amma idan ka fara yin sallama idan kafiran ka fara yin sallama zai musu raddi amma ba wawo zai ce alaikum suka ce assalamu alaikum suka ce alaikum an gane kenan shi malam ba shi da fahimtar cewa wato idan kafirar amana suka fara yin sallama za ka iya amsawa idan ka tabbatar da cewa sun yi sallama daidai ba su canza sigar sallaman ba a gani dama abinda yasa aka hana amma yin musu da sallama saboda idan suna yin sallama suna zagin musulmi ne suka ce samu alaikum hallaka ya tabbata a gare ku to shi yasa aka ce sai a ce musu alaiku. imana abin da kuka faɗa na hallaka ya tafasa a gare mu kuma ya koma kanku kuma yadda ku yau amma idan suka amsa sallama daidai idan suka yi sallama daidai assalamu alaikum sun ba kowane harafi haƙƙinsa an gane ku to za ka iya cewa wa alaikum salam shi ne mana fahayyu bi a hasara min ha aurin duha an gane ku ya san ƙarin bayani duba cikin tafsiri na ibir kafir zai ga wannan ƙarin bayani a kai cewa ya halatta kafiran amana in kai sallama sun yi sallaman daidai a maimun da sallama amma in kai sallama baka gane kan sallaman ba kaga kamar yana daukar ihtimali kila zagi ne ko waye ka ce musu alaikum wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah ko idan suka zo maka suna gaida kai da abinda Allah bai gaida kai da shi ba sai ce ma alaikum wa yaquluna fi anfusihim law la yu'azibuna Allahu ma naqulu suna cewa a cikin rayukansu me ya sanya Allah ba zai mana azaba ba me yasa da abin da muke faɗa ai ga shi muna zuwa mu ce ma annabi salamu alaikum ko babu abin da Allah ya mana sai Allah ya ce hasbuhum jahannam yaslawna wato jahannama ta ishe su za su kona a cikin ta wa bi da wannan makoma ya zama komansu نعم نعم منظومة القرطبي بسم الله نعم. الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب في الدعاء باب جمال الدعاء يا ربي عونا بفضل القرآن وبالنبي المصطفى العدنان يا ربي عونا يا ربي يا أبنجي أين عونا كتيمكا قاين تيمكا بفضل القرآن بفضل بفضل القرآن بفضل القرآن نقول يا ربي أونا بفضل القرآن وبالنبي المصطفى الأدنان يا الله تيمكا منا دفللا القرآن كما كتيمكا منا دفللا النبي ذا النبي والنبي دان أدنان dan kabilan ajran yusullana wa la na mu yana wajen ya ubangiji ka taimake mu da faralan alqur'ani ya Allah dan faralan Alƙur'ani ka taimake mu yaya akwai magana ba matsala ko ya ubangiji dan falalan dan alfarman manzan Allah ka taimake mu ya halatta kaga guda ɗaya ya halatta shi ne ya rabbi aunan bi fadlil qur'ani ya ubangiji ka taimaka mana taimakawa da falalan alqur'ani a gani mutum yana iya tawassuli da da da da ainihin alkur'ani da alkur'ani siffar Allah ne mutum da yana tawassuli da sunayen Allah da siffofinsa daga cikin siffofin Allah sai alkur'ani amma ana yin tawassuli da da da zatin annabi ana yi da alfarman shi ba a yi annabi tawassuli da alfarman wani ko da zatin wani biri a ne wanda ba shi da asali na'am daga killana wa na. alƙulani sifar Allah ya halatta ya halatta mutum ya rantsuwa da alƙulani amma baya halatta mutum ya rantsi da annabi ko ya rantsi da mala'ika jibril duk ba a yi an gani to haka nan ba a ta wasu ya Allah dan darajar annabi ya Allah dan zatin annabi to duk wannan gaba daya baya halatta wasu ne na bid'a eh ni kullana wa li abdin muzunibin ta'aq wa tu ma ka gafarta mana abdul muzunibin kuma ga gafarta wa bawa mai zunubi da ya roƙe ka wasu ba alaihi ka karɓi ya Allah karɓi tubansa malam wucewa ba shi da wani koma bayan ka wa nazirin fi nazmihi wa tafsiri la'allahu yanzu gadan fil mahshari wa nazirin fi nazmi da mutumin da yake nazari game da wannan nazari wannan tsarin wake na kurdubi tafsir ya Allah ka gafarta masa mm. la'allahu yanzu gadan saboda ana fatan yin tsira gobe a matattara matattara kiyama ana fatan yin tsira gobe a can matattara kiyama ka gafarta mana da kuma dukkan musulmai wa kullu man jadda wa qala amin da kuma duk wanda ya kokari ya ce amin ka gafarta mishi eh wannan addu'a yi duk wanda ya ce amin a wannan addu'a eh wa salam ya ɗaura biyu ya yi da falalar alkur'an da kuma alfarman manza Allah sallallahu a gani manza Allah yana da alfarma yana da falala a gani amma kuma ba a tawassuli da falalan shi ana cikin babu fara'idu salawa suna ne abu abin wa inda bismillahir rahmanir rahim wa inda hum salatatin fil mazhabi wa bi ittifaqihim alaiha fasidi hmm. inda hum salatatun fil a wajen su akwai abubuwa guda uku a cikin mazhaba wa bi ittifaqihim alaiha hmm. kuma wanda sun yi ittifaqi a gare ta fasidi kalin sa ba ga shi nan awwaluha takbiratul ihrami wa shartu hannu ko iyami na farkon shi shi ne kabbaran harama sharaɗin kabbaran harama shi ne a yi burki da shi kuma a yi shi a tsaye da mutum zai kabbaran harama a zaune an gane ko sai ya miƙe daga bayan sallah ba ta yi ba kabbaran harama farilla ne wa domin kabbaran harama ma farilla ne an gane ko dama yana magana abubuwa guda uku wanda malamai suka yi ittifaki a kai babu saɓani a kai kasunan na farko kabbaran harama sharadinta sannan mutum ya yi burki da ita kuma ya yi ta a tsaye na وبعدها قراءة بالحمد على الإمام وهذا هو الفرض bayan ta karatun fatiha ga liman shi kadai da kuma mai sallah galiman liman shi kadai da kuma mai sallah shi kadai a na liman shi kadai hmm. wato ma'ana idan liman yana limanci in yana limanci a wurin da ake bayyanawa za mu shiru ko a wurin da ake bayyanawa za mu shiru a inda ake koyewa za mu yi karatu kama a nan wajen ya ce karatun fatiya ga liman shi kaɗai ne a gari a yan fata yi tafsir ko a wurin da ake bayyanawa liman zai karatu a wurin da ake koyewa kuma za mu karanta fatiya kawai a gari bayan shafi karatun fatiya ga liman shi kaɗai da mai sallah shi kaɗai idan mutum na zalla shi kadai bai bin liman shi ma karatun fatiha dole ne a kan shi amma yana bin liman karatun fatiha ba dole bane a kan shi kenan na'am salisu tahlilu bis salam lil fazl wal mamum wal imami hmm. na uku akwai tahlili da sallama wato sallama na tahlili sallama na halatta yin magana da kuma halatta duk wani abu wanda aka haramta kafin wato akwai kafin wato kafin mutum ya kafaran harama ya shiga cikin sallah akwai abubuwan da sun halarta a gare shi da ya zo kafaran harama za ka haramta mai an haramta mai mutum yin magana an haramta mai cin abinci an haramta mai abubuwa da dama ga sunan to shi sallaman nan na tahalili ne na halarta waye na abubuwan da aka hana a gane ku da mai sallah shi kadai da mamu da liman wa khamsatun ala ikhtilafin bainahum fa haka ha wala tukhalif sha'anahum wa khamsatun wato guda biyar ala ikhtilafin bainahum akwai safani tsakanin su fa haka ha ai fa hmm. karke ta wala tukhalif sha'anahum kada ka saba ma su hmm. karke ta kada ka ma su ولا فقهي هذا وعليكم السلام aniya ba yi saɓani ba bai kawo ba wannan alaƙa da su gada bai kawo ba aniya farilla ne amma ga shi nan ayi nan awwalu ha ma'rifatul awqati wa niyyatu dukhul fi salati nan ya kawo sai nan shi ne ita magana ابن عاشر نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل فصل وخمس صلوات فرض عين wato salloli guda biyar farilla ne na ainihi wani baya dauke ma wani lilmai amma ko farzu kifaya ne ga matacce dole mai ba kwanto wato mana sallan gawa farzu kifaya ne an gane ko idan aka samu wasu daga cikin musulmi sun tsayu an yi sallah ga matacce sun ɗauke wa sauran a gane ba zai yi wa ce dukkan musulmi gaba ɗaya idan musulmi ya mutu sai sun tsaya an mai sallah ba a gane in an samu wasu musulmi sun yi sallah sun ɗauke wa wanda ba su yi ba na ba ana magana musulmin duniya ma gaba daya idan musulmi ya rasu a ko ina yake ya zama haƙƙi na musulmin duniya mai wanka su mai sallah amma zai yi a ce kowa da kowa sai ya zo wani da kifaya ne in an samu wasu sun tsaya sun ɗauke ma wasu idan musulmin wannan unguwar suka tsaya sun ɗauke ma wancan unguwar sun kuma musulmin kaduna suka tsaya sun ɗauke wa musulmin duniya ya kamata mu samu zai zaɓi zai ne sallahu a zai ɗauko shi ko mu zai kan bai sallah a biya kuɗin jirgi a nemi taimako a biya kuɗin jirgi a tsaye sallah babu ya rayu su kima da su kowa ya ci da ma cikin da misalin da kan gani sun shiga ko mu ma mun shiga lokacin ko da su su in dai ya zama ya zama wasu ba su bai sallah ba kuma mu da muka ji labari ba a yi ba ya zama dole mu mu a zuwa na'am malikiya ba ka salatul gayi nan muna karanta ba za mu malikiya ne ba ka salatul gayi salatul gayi ba za mu malikiya hususiya ne na manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne ya yi ta ce magana ba na zina cewa wai ba za a iya zuwa wuri kan lokacin da a lokacin ba da yake magana ba kila akwai musulmi da yawa sun je can kasuwanci sun je can karatu karatun boko ko wani aiki ya kai muka zama sun gaba ba labarin ba zai zai wani kamar بتاعه كدي جوا عليه طب كدي الالف على كل انا كفاجو دوت اللي قال لي ايوه كل انا فأنت دي أبيت ولا بلا دي أبيت ورودها التكبير أو الدعاء وقول ذلك في أبا المذاب الغالبية سبي ثلاثة القائل

نعم فروضها التكبير أربعا دعاء ونية سلام سر تبعة فروضها التكبير فرزقت شيء كبرة أربعا سلم قواجه نفا كبرة بداوه an gane su a malikiya kabbarori guda hudu ake kawai an gane babu wani abin da ya shafi kabbara biyar shida bakwai goma sha ɗaya kaza su malikiya ba sa yin kabbara da ya wuce guda hudu an gane ku farzanta kabarori guda hudu sannan addu'a bayan ai kabara guda hudu kowar kabara akwai addu'a ko mm. in ai kabara farko a karan ko da ke su kabara farko addu'a kabara na biyu ma addu'a a kabara na biyu na annabi kabara na uku ai addu'a amma addu'a ne wato magana karatun fatiha ne babu su malikiya ba a karanta qur'ani ga mamaci ta kowane bangare idan mutum ya rasu ba magana a karanta qur'ani amma dai mutanen najeriya ne su sai ga mutum ya ce ba maliki kuma ya ce a kawo salati goma goma ga annabi imam malik ya hana karanta qur'ani ga mamaci saboda a tunanin imam malik allah ya masa rahama idan ana karanta qur'ani zai zama to hujja ga mutum zai zama hujja a kan shi za a zuwa karanta wasu abubuwa da da suke bukata a ce ya aikata bai aikata ba malaiku za su yi tattu kaji shin ka je ɗaya kuma sun karanta wannan aya shin ka yi aiki da wannan magana idan har bai yi aiki da shi ba to shi kenan kamar an tuna musu zai su azabtar da shi shi yasa a maza ya babu karatun qur'ani kurkuta amma wanda suka zo daga baya sun zo sun nuna ana iya karanta surati yasin kaza kaza sun saba ma imam malik ne a wajen fatawa shi dai fatawan malik ba a karanta kaga wani ya karanta qur'ani ba maliki to ya ajiye fatawan imam malik an gane kaga imam shafi shi yace a kabbara farko za a karanta fatiha kabbara na biyu salatin annabi kabbara na uku addu'a ga mamaci kabbara na hudu addu'a ga zuran mu'mini kuma ne amma su malikawa ba a karanta qur'ani amma a yanzu kuwa babu wanda ya kai qur'ani su malikiya na da ke. su magana saukan ƙwararri da wanda ya rasu na ganin saboda kusan cewa akwai tattalin arziki a ciki ne tattalin arziki ne gaskiya suna yi da sun ga cewa na ka sauka ana samun kuɗi su ba magana su bincika shi biri a rebo sunna ba sa bincike a kai shi wannan fahimtar na tunanin malikin yayi nan mu ganin cewa an karanta qur'anin ana tunatar da mala'iku kai nasi akai ruwan ishtihadi maliki shi malik kwata-kwata baya ganin ya halitta karanta qur'ani nan muna maganan mutanen da suke tsayawa maza mazhabin malikiya a nan sun saba shi malik ya hana a karanta ko a kabari a kawo salati kaza kaza nan malik ya hana a ce a karanta fatiya da kaza fatiya kaba goma malik bai daba amma ni ina magana ishtihadin da yana magana shi ana ana wajen kafaran farko ba ana kai fatiya ba sabon da ya inganta kamar da farko majiya shi tuna mala'iku na taiwa ya yi wani abu sun wani abu ya yi wani abu wanda bai dace sai an karanta ayon kuma to ya wannan magana bai akwai nufi ne da wani cewa ana tuna mutum ba dai nan da ya ce a karanta kur'ani wato shi kuma wannan ishtihari da ya yi kuma nan da kuma ya kara wani ishtihari ya kai cewa yana ganin kaman sai kun karanta kur'ani zai iya zama cewa hujja akan mutum amma nufi bai zuwa karanta kur'ani ga mamaci ba Wani gani na yawa da kuma niyya salamu nani salamu sallu yawa wato farillan takabbara guda hudu ko sannan sai addu'a shine na biyu addu'a sannan kuma sai niyya salamu sallama in za a yi sallama ana yi ne a ɓoye tabi'a wannan yana bin shi ne cikon da hudu yana bi to anan wajen an ce a yi sallama a ɓoye ya za mu yi musalli man ya yi sallama ke nan tun da ɓoye ne liman ya yi sallama a ɓoye sai dare mu a nemi liman a rasa koya na fata gani ai kuma ka duba dukkan ku gaba ɗaya malika wanda suke yin sallah ɗin kuna ganin a ɓoye ake sallama ko a bayyane a bayyana ake sallama kullum ra'ayi ba in an yi sallama a ɓoye ai mutane ba za an ma yi sallama ba wa ka salatul gusul dan kana wanda kaga ya ce me ko ya fara kawo niyya farko sai kawo kabbara harama sannan ya kawo ainihin addu'a sannan sai niyya sannan sallama a gari shi niyya za a yi shi kafin sallama yaya abin yake an yi amfani da wawar asaf ne ko baya hukunta tartibi wato ya kawo shi a haka ne saboda kawai laluran wake na'am wa kasalatul ghusl dafnun kafan wuturun kusufun inda su ka'i sunan kamar sallah akwai maganan wanka an gane ku sannan kuma zai bullewa bullewa mace wa kafan da ya masa likafani wuturun sannan wuturi kusufun sannan sallar kisu bai rana da wujud sannan sallar idi sallar roƙon ruwa duk aina sulloni ne duka fajirul rabi'a salati al-qudus shin yin sallar menene shi farbi kifaya to shi ma wanka kamar sallar ne a gane wani ku sannan shi ma binnewa kamar sallar ne amma kuma wuturin kusufun idun istisqa sunan da wuturi da kusufi da idi da sallar roƙon ruwa duk sunna ne nan ce fajirun rajibatun wa tukuda littawan wa yi yukuda abudan littawan sannan da kasar fajir rajibatun wato an kwadaitar da a yi shi wa tukuda littawan ana rama shi har zuwa lokacin zawali idan mutum bai samu yayi ba har lokacin zawali zai iya yi hmm. wal fardu yukuda abada amma shi farilla ana rama shi har abada ba lokaci ko yaushe kuma a jere za a rama su وجد نفل مطلقا وكتبت جميع الدعاء تراويح ثلاث يو أنزو نازلة نازلة مستوابي كيف هي نازلة مطلقا an gane irin nan ba ana magana su wuturi gane kaga wuturi ai nafila ne amma kuma sunna ne mai karfi ana da magana nafila mutlaqan a gane an so kai tsaye ko tafiyatu amma kuma an karfafa tahiyatul masjid tahiyatul masjid sunna ne muakkada duha sannan sallar duha sunna ne muakkada tarawih sannan sallar asham shi ma yana bi wa qabla witrin misl al-asr asari eh, wa ba'da maghrib wa ba'da zuhuri wato kafin witri kafin witri akwai akwai akwai shafa'i ko kafin witri akwai shafa'i shi ma shi ma mustahabi ne shi ma misl zuhuri asari sannan misalin azahar shi ma kafin azahar shi ma kafin la'asar an gane ku kafin azahar kafin la'asar sai ana yin nafila da ne sannan bayan magariba su maliki ba sa yin nafila kafin magariba hmm. hadisin nan da ya zo cewa annabi yana cewa sallu qabala al-maghrib sallu qabala al-maghrib liman sha'a ku yi sallah kafin magariba ku yi sallah kafin magariba ga wanda ya zo to shi wannan su malikiya ba su yi aiki da shi ba malikiya ba a yi nafila kafin magariba kuma ji wani ku amma kaga hadisi ne ingantacce wanda ya kamata ce an yi aiki da shi ba a yi nafila kafin magariba su su dai bayan magariba bayan magariba yana daga cikin rawati sannan zai ga tarawu ku kuma rawa da zuri yawa ko ba da magariba ba da zuri sannan bayan magariba ana nafila bayan azahar ma ana nafila shi ba da rafi da shi Thank you. Eh, a akwai in dai misali ba an samu dalili mai karfi cewa karaya ne kashe shi ba asali ba shi kashe shi ba an gani ba magana a ce a aika za wanda ya yi kisan kai hmm. insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk